na tambayoyi alhamdulillahi rabbil alamin ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila middin wa ba'd yan uwa masu girma barkanmu da shan ruwa kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu